daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a ku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau talata bakwai ga watan Agustan shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya jihar kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa kasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. Kafar yada labarai na ƙasar China ta mayar da martani akan matakin da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka game da China. Ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikatar nan da ake kira Cameroon Development Corporation na ƙasar Cameroon din. da take ita ce ta biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a kasar ta ce ba mamaki ta rage yawan ma'aikata kanin labaran duniyan kenan a najeriya mako guda bayan da shugaban muhammadu buhari ya bada umarnin tura dakaru yankin jihar zamfara domin kawo karshen hare-haren da ake samu a yankin ko a wani hali ake ciki The operation Iran Mikia has recorded laudable success. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Commander Ibi Kulle ke karin bayani bisa irin ci gaban da mayakan ke samu. Za ku ji irin ci gaban da suke samu a can jihar Bauchi ko a Najeriya har ila yau yayin da ake ta shirye-shiryen gudanar da zaben cike gurbin dan majalisar dattawa a mazaɓar Bauchi ta kudu wasu jam'iyyun siyasa sun ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya. Mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar Bauchi. Mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar dimokuraɗiyya ko kuma jihar mu ta Bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC. Sannan kamar kowace ranar Talata Ali Mustapha Sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duka sai Ladan Ibrahim Ayawa ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo. Hausare Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sawa ƙasar Iran takunkumi daga daren jiya Litinin. shugaban ya bayyana taron a matsayin ƙasa mai kissa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashi tashin hankula trump wanda ya dauki wannan matakin watanni uku bayan ya janye amurka daga yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015 da iran akan batun makaminta na nukiliya ya ce wannan sabon hukumin ya shafi fannin kasuwancin ta ne da kasuwancin zinari da kudin kasar riyal da dai duk wani ko wasu harkokin kuɗi. sai dai a jawabinsa da ya yi wa 'yan kasar ta gidan talabijin a kasar shugaba hassan rauhani ya ce ba za a yarda da amurka ba domin ko ta janye daga yarjejeniyar da aka kulla da ita da sauran manyan kasashen duniya waɗanda har yanzu suna goyon bayan wannan tsarin ya ce taron har kullum ta amince da shawo kan matsala ne ta hanyar diplomasiya ya ce trump ya ce yana kiran kasar iran kai tsaye domin tattaunawa da ita wannan ya aikata ne wannan ya takaita ne ga abin da ya shafi amurka kurum wanda kuma hakan zai iya kawo zai iya kawo tashin hankali ga kasar ta iran shi ko prime minister isra'ila benjamin netanyahu wanda yake da ra'ayi daya da trump game da yarjejeniyar da kulla da kasar ta iran ya yi wa trump barka ne da wannan sabuwar takunkumin da ya sa wa iran din netanyahu ya ce wannan wani lokaci ne na dimbin mai dimbin muhimmanci ga isra'ila da amurka kai da ma duniya baki ɗaya umarnin da shugaban amurka donald trump ya baya jiya litinin game da takunkumin da ya sa wa kasar iran zai kawo wa amurka da kasar turkiya rashin jituwa domin ko kasar na turkiya ta dage akan cewa matakin da trump ya dauka game da iran ba tilas bane ta bi shi ta ce wannan rashin jituwan da yake barazana ga zaman ɗarɗaɗin da ake yi a tsakanin kasashen biyu na kungiyar kawancen neto ba abin da zai haifar sai ma ya ƙara ruruta wutar rikicin kawai kafar yada labarai na kasar china ta mayar da martani akan matakin harkokin kasuwancin da shugaban amurka donald trump ya dauka game da china din ta wasu hanyoyi daban-daban salin da kasar ta china ke tur da matakin da shugaban na amurka beijing ta yi amfani da kafan yada labaranta domin kwantar da hankulan 'yan kasuwanta kana ta bayyana damuwarta akan irin yadda hakan zai yi tasiri ga tattalin arzikinta a shafin bayyana ra'ayin jaridan nan da ake kira people's daily ta bayyana cewa ƙara kuɗin fito ta hannu guda kuma a ɓangare guda gwamnatin na trump tana buƙatar a sasanta wannan tamkar bayarwa da hannun dama ne kuma a karɓe da hannun hagu jaridar ta ci gaba da cewa sai dai duk a kare ƙasar ta china za ta yi galaba kan wannan tsari na munafunci da amurka take tsarawa haka kuma china ba za ta miƙa wuya ga wannan barazanar ba yanzu haka dai wannan ne beijing ta ƙara lafta wani ƙarin harajin da ya kai kashi 25 akan kayayyakin kudinsu da ya kai haddala biliyan 60 na kayayyakin amurka wannan mayar da martani ne ga shirin da gwamnatin shugaba trump ta shirya na karin kashi 25 akan kayayyakin kasuwanci na dala biliyan 200 na kasar china da ake shigowa da su amurka ɗaya daga cikin manya-manyan ma'aikatan nan da ake kira cameroon development corporation na ƙasar kamaru da ita ce na biyu wajen samar da aikin yi mafi yawa a ƙasar ta ce kila a tilasta mata rage yawan ma'aikata domin ku su sun tsere sun tserewa fada tsakanin jami'an tsaro da 'yan aware da ke kokarin ganin an samar da gwamnatin 'yan bangaren da ke amfani da harshen turanci kamar yadda wakilin murya amurka moki edwin zai kai aiko daga birnin buwai da ke kudu maso yammacin kasar ta kamaru ma'aikatan kamfanin cdc da yawa sun gudu ma'aikatan kamfanin cdc da yawa sun gudu 'yan awaren da ke neman 'yancin kai masu magana da harshen turanci sun kashe wani sojan kamaru a cikin watan afrilun ta gabata mata a yankin wannan harin ya yi dalilin yin aron gama jefi-jefi wanda ya musabbabin tserewar dubban mutane daga ƙauyen da ke yankin ciki ko hada sama da mutane dubu biyu daga cikin dubu ashirin na ma'aikatan na cdc labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban kasar zimbabwe emerson inamgwaga ya fidda zaton cewa ba zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ba duk da nasarar da ya samu a zaben da ya kawo shi kan karagar mulki da ya yi ba da wata tazara mai yawa ba sai dai kuma bangaren masu adawa suna haraman kalubalantar sakamakon zaben a kotu kamar yadda wakilin murya amurka ya aiko wato columbus mangahanga ya aiko da rahoto daga birnin harare salin da gidan talabijin na sky ya tambaye shi ko zai kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ganin ba da wata tarata sosai nasara ba sai imasan ya ce ai jam'iyyar ta zanu pf ke da rinjaye a majalisar dokoki ga kuma abin da yake cewa in 1964 harold wilson of britain they the one seat beating the conservative by one seat and they formed government shekarar 1964 harold wilson na kasar birtaniya yana da kujera ɗaya ne tak a majalisa kuma da kujera da kujera ɗaya ne ya yi galaba akan 'yan jam'iyya masu ra'ayin 'yan mazan jiya ya kafa gwamnatinsa kuma ya mulki kasar ta birtaniya to balle ni da ke da kashi biyu cikin uku na masu rinjaye kuma da wanne ne kuke wane menene kuke cewa in samar da gwamnatin haɗin kan kasa duk da ke wannan ba wai hakan baya da kyau bane amma babu buƙatar hakan wanda ba su jefa mini kuri'a ba da waɗanda suka jefa mini kuri'a duka zimbabwe ta mu ce kuma za mu taru mu kare ta mu ciyar da ita gaba za mu samar da muhawara mai ma'ana da hangen nesa da dabaru waɗanda su ne ginshikin tafiyar mu sai dai shugaban 'yan adawan chamisa ya ki ya amince da sakamakon zaben da hukumar zaben ta bayar tare da yin zargin hukumar ta yi magudi a madadin jam'iyyar zanu pf a satin ta gabata dai yan adawa suka gudanar da zanga-zanga a babban birnin kasar wato harare inda yan sanda suka yi amfani da hayaki mai sa kwalla da watsa tafasashen ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zanga sai dai duk da haka an kashe mutane shidda sakamakon wannan zanga-zangar Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rundunar soji ta musamman ta Operation Dramikiya da aka tura yankin jihar Zamfara domin magance hare-haren wasu 'yan ta'adda ta ce tana samun galaba a wannan yaƙi. a makon da ya gabata ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya ba da umarnin tura dakaru dubu daya zuwa jihar ta zamfara a wani yunkuri na shawo kan rikicin yankin da ya ci ya cinyewa daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina The operation Ramikia has recorded laudable successes uh, as a result of the show of force of the aircraft and kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan Air Commander Ibi Kulle Dara Mola ke karin bayani bisa irin ci gaban da kan ke samu a fafatawar da yanzu haka suke can suke yi a dazukan jihar zamfara don kawo karshen kashe-kashen talakawan jihar da 'yan bindiga daɗi ke yi har da ake kaddamarwa da jiragen yaƙi ya halaka 'yan bindiga masu yawan gaske a wajajen ƙauyukan mashema da kuma wani wuri kimanin kilomita hudu daga kudu maso gabashin 'yan mare dukkaninsu a jihar ta zamfara uh, da farko dai wani jirgin soji mai leƙen asiri ya leko wani matattarar 'yan bindiga daɗi. daɗi inda nan take aka tashi jirgin yaƙi mai aman wuta ta kowane bangare wato mi-35 da kuma jirgin yaƙi samfurin alpha jet suka yi wa 'yan bindiga kaca-kaca yayin da waɗanda ba su mutu ba kuma suka nemi arcewa ta kowane bangare amma jiragen yaƙin mu sun bi su kuma sun murƙushe su bugu da ƙari ƙalin wani jirgin yaƙin mai saukar ungulu ya yi kicibis da wani gungun barayin shanu a dajin ƙauyen yankari da kuma dajin hayin alhaji sanye da bakaken kaya akan babura tare da garke-garke na shanun sata ko da suka ji kururuwar jirgin yakinmu sun yi kokarin arcewa amma jirgin saman ya bi su ya kuma murkushe su armed bandits are already getting rid of the equipment and cows that they have amassed, uh, that they are rustled. Rundunar sojojin saman Najeriya ta jaddada kudurinta na ci gaba da wannan lugudan wuta har sai ta ga bayan 'yan bindigar a jihar Zamfara. kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ke shaida min. To abin da yasa muke wannan muna ganin muna da hakkin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan bai yi tasirin ta yadda ba su fita ƙauyukan su sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. So wato abin da muke so mu nuna cewa shine eh muna da hakki mu kare ku. Wannan yana ba mu daɗi saboda dama aikin mu kenan. Aikin mu yana da alaka da mutane ne. Saboda haka za mu yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon mu wajen taimaka musu wajen tabbatar da cewa mun abin nan nasu. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. a gaida Hassan mai na kaina. Daga batun tsaro sai na siyasa inda jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. Wasu jam'iyyun siyasa 25 suka ce za su mara wa jam'iyyar APC mai mulki baya a zaben mai gurbin kujerar sanata a mazaɓar Bauchi ta kudu da za a yi a ƙarshen mako mai zuwa. To sai dai sauran gaggan 'yan takarar da za su kara a wannan zaɓe sun ce ko a jikinsu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Abdulwahab Muhammad daga Bauchi. a jawabinsa a taron manema labaru jagoran haɗakar jam'iyyun shugaban jam'iyyar apa na jihar bauchi comrade abdullahi muhammad ya bayyana dalilansu na yin hakan mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar bauchi mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar dimokuraɗiyya ko kuma jihar mu ta Bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar apc saboda muna ganin ayyukan tsare-tsaren da take na shugaban kasa muhammadu buhari da akwai barazana ce da kuka fuskanta kuke ganin cewa yin haɗakan nan shine zai kai ga cin nasarar apc a nan jihar bauchi babu barazana ita kanta jam'iyyar apc bata san ma da mu yi wannan haɗakan ba ne shi yasa muka fito gun yan jarida mu je gun apc mun ce mun fidda matsayin mu akan al'amarin ba hai ila yau na ji ta bakin wani shugaban jam'iyyar da shi ma ya shiga haɗakar ga abin da ya ce. sunana usman balbaya ni ne state chairman bauchi state chairman na ncp national conscious party shi wannan lamari na zaɓe sai da muka sanar kuma muka tantance wa mutane cewa ba fa mun mara ma jam'iyyar da take mulki ba ne gaba daya har 2019 election muna magana ne akan wannan kawai by election da za a yi na cike gurbin nan na marigaye a alwakili da ya rasu na wannan kujerar ne kadai muke mara ma apc baya ba wai mun mara mata baya akan zaben gwamna ko zaben wani dan majalisa wannan sanata guda ɗayan ne na bauchi ta kudu shi kadai muka mara masa baya a gefe guda kuma dan takarar jami'ar pdp dr laden salihu ya ce babu fargaba ko da kuwa sun kai guda ɗari ne ban taba shiga wannan al'amari da fargaba ko da da miskala zarratin ba saboda mulki abu ne daga allah in akwai jam'iyya da take ɗaya jam'iyyar barankaci take ɗaya karmami ɗaya kara ɗaya rama busasshiya ba amfani da ita ɗaya burtuntuna ɗaya coge ɗaya wani abu wanda baka san shi ba sai ka kirga 27 to su zo su ɗari in suka kasance ɗari a cikin wannan tafiya ina tabbatar maka sai dai darajar mu ya sake karuwa saboda sai an ga wanda ba su kai ba ake ganin wanda ya isa shi ma nasa ba sun dan takarar jam'iyyar gpn kuma tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa ya guda ga abin da yake cewa ga wanda yake da yadda da allah kan ba fargaba ah, duk wani haɗe da aka yi ah, na tafiyan jam'iyya allah ya riga ya ce kun fayakun inda yake ya riga ya faɗa kuma zai yi so abinda allah zai yi shi zai yi ba zan ce maka a'a ko alheri ne ko sharri ne ba amma sun yi gwaji ko za su iya ban sani ba ko ba za su iya ban sani ba wallahu ya alamu abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc inda gogo ke cewa karfe ɗayan dare ne da minti 16 yanzu ga shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya adawo mu na cikin gida ai suna cewa a aka karba cewa akwai hoton gwamnan jihar plateau a cikin su wanda namu babu wa'annan traktor guda 500 ne ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gamna saboda ban san inda ya samu lasin ɗin sayan taraktocin nan ba. Jama'a barkan ku da wannan lokaci da sadon da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin gaskiya ne wasu daga ciki ko ma dukkan ayyukan da gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta yi har ta gayyato shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a can Bauchi kwanakin baya na jabu ne. Kuma mai gwamnatin jihar nan ta yi ne da mankudan kudaden bail out na Super Club da sauransu da suka shigo hannunta. a shirin namu ne yau za mu maji jimillar ko nawa ne wa'annan kudaden to amma kafin sannan bari tukuna ku ji yadda saukar injiniya nuhu gidado daga kujerarsa ta mataimakin gona take ci gaba da barin baya da kura. Salamu alaikum sunana Dauda Zubairu Gwagwarmaya wanda aka fi sanin sa da SA da Kali na ne girma gwamna. Muhammad Abdullahi Abubakar yakan tashi kutunkum ya bar jihar kasar Bauchi ya bar kasar nan ma ya dauki jihar ya mika ma dubitin sa ya ce ya rike jihar. Gida da ya zo ya ajiye gwamnatin jihar Bauchi a ina ganin ya ajiye ne kawai da ra'ayinsa. Sunana Dallami Fiyaro. Eh to gaskiya murabuzin da mataimakin gwamna ya zo mutane Bauchi ba zata da kuma maki saboda shi dubuti gona nan mutum ne mai biyayya ba ma ma ba da duk ma'aikatan ma da suke karkashin gwamna yana mutunta su ciki na ciki akwai wani abu ka boye yawwa akwai wani abu da ake kuntata mai tabbas haka ne amma dai ya burge mutane da bai fito ya faɗa ba yawwa amma akwai haka ne idan kana biye da muhawarar da muke sauraro kwanakin nan tsakanin dan majalisar dokoki aminu tukur mai adawa da gwamnatin jihar bauchi ta yanzu da kuma kwamar sabo muhammad da ke kokarin kare ta ba shakka ka san cewa mun gangaro daga batu sauye-sauyen da aka yi ne na mukamin mataimakin gwamna injiniya hannu gidado wanda aka mai gurbinsa da silika tagun to amma yanzu muhawarar nan ta kusa zuwa cikin wasu bututuwa na daban kamar maganar motocin nan na tariktoci guda 500 da ita gwamnatin jihar bauchi ta ce ta samo wa manoman wannan jihar nata to amma kuma wanda zancen su ya janyo korafi korafe da cece kuce wanda ya hada da cewa ayo tarikutocin nan ma dukkan su 500 daga wasu makwabtan jihohi aka aro su babu yanda za ka yi abubakar tafawa balewa dandalin abubakar tafawa balewa ya dauki tarakto guda 500 kuma ni a sani na na mulki na duniya in an ce maka za a kaddamar da abu akan ebo kaɗan ne daga ciki domin a nuna wa mutane irin nau'i da kuma irin kayan da za a raba kuma maganan cewa wanda ma da kanka ka ce daga baya an kawo 'yansu waɗanda da a farko su 'yan mu na cikin gida ai suna cewa a fulato aka karba kuma kaga mu a ɓangaren yaɗa labarai sai da muka je fulato muka ɗauko kalan nasu muka nuna a talabijin kowa ya gani cewa akwai hoton gwamnan jihar filato a cikin su wanda namu babu to alhamdulillahi wa'annan tractor guda 500 ne wanda a tarihin jihar bauchi dai ni da nake karantawa kuma nake bibiya babu lokaci ɗaya da wata gwamnati a take ta yi yunkurin ba da traktoci guda 500. To an bayar masu waye ne har yanzu. Ah, wannan kuma ma'aikatan ah, noma ne su suke da ka'idojin da za su bayar wa manoman jihar Bauchi ne za a ba su bashi waɗanda suke da bukata sun san yadda za su je su nema kuma ana bayanin yadda za a je a karbi wannan. But maganan shi ne za a ba da traktoci guda 500 kuma traktocin nan zahiri ne ba na filato ba ne tunda na filato suna da hoton gwamnansu kuma abin da mutane muke ta faɗa musu su gane idan fa shugaban ƙasa zai zo ba lallai ba ne sai ya zo ya buɗe wani aiki a wani guri yana da haƙƙi kamar yadda shi malam aminu tukuru ke magana yana yawan zuwa mazaɓansa mu ma mun zaɓe shi a jihar bauchi kuma tun da muka zaɓi shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan shine karon farko da ya zo Bauchi. Amma an ce hanyar da ya kaddamar ɗin nan ma ba gama ta ba. Kuma an yi masa abu ne eh, baya gani ne amma an kaddar har yanzu baya da jami'an tsaro ne ana an gama ko ba a gama ba kuma kuma aikin baya tafiya inda yake da kyau ko kuma baya da kyau to malam Aminu idan zan dawo wajen ka kai bayani <laughs> akan wannan da ake cewa mai amalanke ne na fare in an bar ne Eh, ya kamata majalisa ta yi kokarin tsige mai girma gwamna <laughs> saboda ban san inda ya samu lasin din sayan taraktocin nan ba tunda ka'idar kudin gwamnati sai majalisa ta amince a matsayina na dan majalisar dokokin jihar bauchi ban san inda yake a cikin kasafin kuɗi inda aka ba wa gwamna dama ya sai taraktoci guda 500 ba don haka kaga abin da ake kira misappropriation ya shigo ciki wannan shine magana na fari ina so in sani misali gara kasafin kudin bara eh, gara kasafin kudin bara mai girma gamna ya sa miliyan ashirin zai sayi kananan traktoci don youth empowerment sannan ya sa miliyan hamsin da shida zai gyara tsofin traktoci ashirin da takwas to ina so in san a ina aka samu lasin ɗin sayan wa'innan taraktoci tukum a matsayina na wadda sai na amince a saya tunda babu shi baya ga wannan marigayi ta tare a gwamnatinsa duk shugaban jam'iyyar mpn a kowane rumfar zaɓe wadda ta hada da jihar gombe ta yau an ba shi bijimi guda biyu saniyar huda guda biyu da garma wana shi ya karbi na ƙauyenmu don haka mutum ya ce ba a taɓa yi ba a tarihi wannan zuƙi ta malla ne ah, na suke eh, ah, billahin lazi la ilaha illa huwa babu tarakta 500 da gwamnatin jihar bauchi ta saya idan akwai allah ya raba ni da don rahamarsa wallahi babu wallahi babu kana ji tsaya mana ba maganar rantsuwa ba ne eh. Traktoci da za a raba su waɗanda ake kawo su guda 500 ne so tun da kwangila aka bayar kuma ƙaddamarwa aka yi kuma ka yadda suna ta kan zuwa so na sake maimaitawa gavna ma abubakar shine gavna a tarihin farko na jihar bauchi a lokaci daya da zai raba turaktoci ina kai ka mm, mm. na biyu maganan da yake yi bai san ta yadda kudin nan za su fito ba ba ni so mu alakanta wannan zama da hidiman majalisa domin ni bani majalisa amma ni dan majalisar zartarwa ne na jiha na san cewa mai yiwuwa ko sabila da yawan zuwa gona da yake ko yawan zuwa gida kuma da yake cewa su biyu ne a majalisa cikin talatin da da suke da ra'ayi nasu na kansu to kaga zai iya yiwuwa ah, bai faɗi yawan ah, mutanen ba ah, ya faɗa ni ya faɗa ya ce su biyu ne a ai yana zaune ba zan masa ƙarya ba ai su biyu ne ya faɗa ai masu ra'ayi nasu na kansu a cikin mutane 31 to da yake kayan maganan tallafi da ake karba to akwai tallafi wanda yake gwamnatin tarayyar najeriya ta ba wa gwamnatoci wasu gwamnatocin sun yi amfani da su inda yake suka fito ko biyan gratuity na wato ma'aikata da suka yi ritaya kenan da kuma sauran wasu muhimman ayyuka a nan jihar bauchi ina zancen yake me kuka yi da ku na paris club da aka bayar da kuma bail out to na farko yana da kyau mutane masu fahimci kalman abubuwan domin ina jin 'yan wa'ancan bangaren sukan hada irin wa'annan tallafi da kudaden gandu da ake karbuwa daga gwamnatin tarayya kowane karshen wata wanda mun ce bai taba wuce naira biliyan shida ba na gandu na wata-wata kuma mun ce albashi na jihar bauchi ana ba da shi bai gaza naira biliyan biyar da miliyan ɗari ɗaya ba kaga na farko kenan na biyu shine idan suka zo suna maganan gratuity kudin barin aiki a rekod da muke da shi ranar ƙarshe da aka biya kuɗi na sallaman ma'aikaci a jihar bauchi shine ran goma ga watan hudu goma sai da aka yi shekara shida dindi tsohuwar gwamnati na malam isa yi guda bata biya kowa kudin barin aiki ba duk da makudan kudi da suke karba kuma mun zo nan jihar bauchin nan wa'yansu ma'aikatu sun kai shekara tara ba su samu ƙarin girma a ma'aikatan ilimi na, na bai ɗaya na jiha rabon da a yi promotion ma wani shine tun 2013 sai zuwa wannan gwamnatin mohamed abdullahi abubakar wanda yanzu duk wani ma'aikaci da ke koyarwa ya san gwamnatin jihar bauchi ta bashi takardar promotion ɗinsa kuma za a bashi ci da a fara basu kudadensu na ƙarin girma so maganan bashi a maganan tallafi na paris club na farko a ƙididdiga da muke da shi kasan su suna da yadda suke samu nasu kuma bayan namu shine na farko abinda aka bawa jihar bauchi naira biliyan goma sha biyu a na biyu aka ba su naira biliyan shida a na uku muka sake karɓar naira biliyan shida shine idan ka tara su paris club shine za ka samu naira biliyan 24 idan kuma kace bail out ne abinda aka bamu a jihar bauchi bai gaza a bai wuce naira biliyan takwas ba so idan ka hada naira biliyan 24 da naira biliyan takwas nawa ne za ka samu to amma gwamnatin ai shi shugaban kasa yana da manufarsa da ya sa aka ba da wayannan tallafi wanda yake gwada bacin ransa ma to ba shi ba shi wani ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnan na jihar bauchi a yanzu da aka sani a canza cewa shi wannan mutumin mai hannu da shune ne amma kuma a yau aka ce wai kunun zaki yake sayarwa wace rawa kakakin majalisar dokokin tarayya yakubu dogara yake taka a duk wannan cece kuce na siyasar jihar bauchi nan shi ma gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwar sunansa ya bulla a cikin wannan dambarwar siyasar ta bauchi duk wannan za a ji su a shiri na gaba mai zuwa makon gobe allah ya kai mu da kuma za mu taɓo maganar laifuffukan da ke gaban efcc da aka ce suna da alaka da ita baucin haɗe da wato maganar sassalar rikicin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar abuja ya za madadin su bakin namu aminu tukur da kuma sabon muhammad kana da shi wakilin namu Abdulrahman muhammad ne aliyu mustapha sakuta na washington dc muke fatan mun ban ku kalau sai an jima. madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. gobara daban-daban na ci gaba da jefa jihar california ta kasa amurka cikin halin wayo na allah domin ko gobaran tana ci gaba da yaduwa kusan ta zama mafi yawa da muni a tarihin jihar hukumar kashe gobara ta jihar ta faɗa a jiya litinin cewa wutan na mendocino a jihar da ke arewa maso yamma ta kone sama da eka 273 wanda yake kasar 8,000 na watan disamba shekarar 2017 dorin gatewood wanda shine jami'in yada labarai na hukumar kashe gobara da ke aiki a harabar ta mendocino ya faɗa wa murya amurka cewa ba mutum ɗaya da ya mutu sakamakon wannan gobarar. shugaban amurka donald trump ya sake sawa kasar iran takunkumi daga daren jiya litinin shugaban na amurka ya bayyana tehran a matsayin kasa mai kisa da mulkin kama karya wadda take ci gaba da haddasa zubar da jini da tashe-tashen hankula. To masu waro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin in Allah yadda. Inda za ku ji matsayar gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello kan raɗi raɗin da ake yi na cewa yana shirin ficewa daga jam'iyyar APC. in za madadin shila dan ibrahim ayawa da ya ni gabatarwa da chiba hero diodone da ya taimaka wajen hada wannan shiri baki ɗansa sai injinan mu john ellison mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.